السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بقي قوات رجب hijar manzon Allah sallallahu Alaihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alfarko bainal firak wa bayanin firkatin najiya minhum a ƙa'idar firkatin islamiyya wa ara'i kibari a'lamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam na mana bayani akan karkasuwan ƙungiyoyin khawarij a yau ya ce zikirul ma'abadiyya minhum za a ambaci bayanin ma'abadiyya a samu makalatin islamiyyin jiz'in farko shafi na 167 da a tafsir shafi na 33 da al-milal wa nihal juz'in farko shafi na 132 wa summiya sahibu hazihi firƙa, wanda yake da wannan kungiya ta al-ma'abadiyya sunan shi ma'abad bin abdurrahman mala yace wal firqatu thaniya minhum ma'abadiyya kungiya na biyu na ta'aliba dan dama mun ji an ce sun karkasu ko to a tha'aliba karkasuwan da suka yi akwai ma'abadiyya cikinsu qalat bi imamata rajulun minhum suka ce wani mutum daga cikinsu shine jagoransu a da tha'alaba bayan rasuwan tha'alaba ismuhu ma'abat cikakken sunan shi ma'abad bin abdurrahman khalafa jumhur tha'alaba ya saba ma dukkanin ba fi akhaziz zakati min al-abid cewa bayi dole ne su ba da zakka wa ita'ihim minha da kuma ba su zakkan wa akfara mallam ya kulbi zalika kuma ya ce duk wanda bai yadda da wannan fatawa ba ma kafiri ne wa akfaruhu sa'iru ta'aliba fi qawlihi wannan fatawa tashi ya sa sauran jawa waɗanda suke mabiya ta'aliba gaba ɗayensu sai suka kafarta shi kun ji matsalan da ya samu shi kuma su haka suke suna tafiya kawai sai wannan sai su ɗauko na ra'ayi da wata fahimta wannan ke ƙara gazgata muku duk mutumin da bai yadda yi ba alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba sai ya wahala amma kana yadda za ka ba alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar salaf to duk wannan hayaniyan ba za ka samu kanka a ciki ba ba ka samu ba wallahi yanzu waɗannan hukuncin da ya kai ga ya kafarta an kafarta shi shin annabi yana da fatawa a kai in yana da shi a ɗauko in bai da shi a aji dama babu ne na gaba ahnasiya su waɗannan a hanasiya bayanin karanta makalatul islamiyyin jiz'in farko shafi na 167 da almilal wanne hal a jiz'in farko shafi na 132 wasu miyar sahibu hadiyar makala ahnas bin qais wanda yake jagorantar wannan ƙungiya ta hawarijawa ahnasiya shine ahnas dan qais karanta littafin at-tafsir a shafi na talatin da uku. wal firqatu thalitha minhum ƙungiya ta uku daga cikin athaliba akhnasiyya ana kiran su akhnasiyya atba'u rajulin minhum kana yu'rafu bil akhnas mabiyan wani mutum ne daga cikinsu da ake ce mashi akhnasu ibn qais wa kana fi badaya amrihi a farko farkon bayyanan al'amarin shi ala qawli tha'aliba fi mawalatil atifal yana goyon bayan ra'ayin tha'aliba cewa ƙananan yaran da ba su balaga ba a yadda da su da musuluncin su a ɗauke su a shigar da su cikin gayya wai fa su khawarij in kana tare da su ko ɗan kafa ba ruwansu da shi suna mai kallon kafiri ne wasu daga cikinsu kuma ya halatta a kashe shi wasu suna mai kallon gashi-gashi nan sai ya balaga a bincike a kan shi duk mun yi wannan magana a baya to shi ma da yana ɗaukan fatawan ba sun ma hanasa min bainihim sai kuma ya bi wata hanya a tsakankaninsu faƙale ce jibo alaina an na tawakafa an jami'i man fi dari man fi darit taqiyya yace kai ya kamata ya tsaya a bincike sosai ga duk waɗanda suke zaune ma a cikin gidajenmu shin suna zaune ne da taqiyya ma'ana suna nuna suna tare da mu amma ba tare da mu suke ba ka kalli da kyau ɗan kafa ba tare da kai yake ba kun da wannan ba za ka fahimci wannan ba zai ka lura shi ko harkan shi yake yi cin da shi yaro ne kai ne kake harkan addini da za ka ɗauki yaron ka ce kai ka riƙa yin kaza ka riƙa yin kaza an jima sai ka ƙara gaya mashi an jima sai ka ƙara faɗi amma wasan shi ya fi komi mahimmanci da abokan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku zai je a da kai yi kuka hankalinka ya tashi ka zaunar da shi ka ce kakka ƙara zuwa wajen wane da wane kana fitowa sai gansa tare ba ruwan shi da kai harkan shi yake yi to irin waɗannan ababen suka tsaya suka kalla kai yaran nan ko dai <laughs> ba tare da mu suke ba so da ma harkan an ce da hankali za a rika gwada ta kaga da yake shi wawa ne maimakon ya tsaya yi nazarin yaro ko gaba ɗaya ba a ɗaura shari'a ma a kan shi sai ya balaga to zai suka ce to tunda ma ba a ɗaura shari'a kan sai ya balaga a jira shi ya balaga magani in ya balaga ya bi mu to namu ne in ya balaga ya hanyar shi to nasu ne to kawai sai a yanke mai hukunci sai suka ce to ma duk wanda yake zaune tare da su a unguwanni a koma a nazari game da al'amarin shi domin akwai da yawa da ba sa tare da mu amma kuma suna nuna suna tare da mu sai ce illa man arafna minhu imanan fanwalihi alaihi wanda muka tantance cewa imanin shi mai kyau ne yana tare da mu da gaske to wannan za mu jibinci al'amarin shi a tafi tare au kufran fabarina ina minhu in muka gane cewa wani kafiri ne sai mu baram baram ba shi ba mu wa qalu bi taharimi qatli wal iqtiyali fi sirri su waɗannan suka ce to fa haramun ne zuwa kisan mummuke da ake yi kun sa akwai khawarij din da suka halartar da wannan duk wanda bai goyi bayan shi ba a je a haura gidan shi a yanka shi yana zaune na harkan shi a mame shi a harbe shi kun gano wannan da kyau ko kai kawar jiya ne suka yadda da wannan to su waɗannan nasiya sai suka ce wannan ba daidai ba ne. ba su yadda kawai a mamaye mutum kawai sai dai ji shi a lahira ba ba su yadda da wannan ba wa an yabda ahadun min ahal qibla bi bikitalin, kuma ba su yadda in ma mutum bai tare da su in bi musulmi ne to ba su yadda a ji a fada mai da yaki ba hatta yi du'a har an kira shi illa man arafuhu bi ainihi sai wanda dama an san kafiri ne batatan wasara lahu tabaun ala hadal qaul sai ya zamanto yana da mabiya sosai a bisa wannan aƙida bari amin sa'ir ba yi ma sauran 'yan bari tawaye wabari aminhum sa'iruhum su ma sauran suka ce ba sa tare da shi jama kun gani ana tafiya waɗannan sai su ware waɗannan sai su ware sai waɗannan sai su ware ba ga ji mutane suna tsoron wai wariya duk irin waɗannan abubuwan ko watilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas duk yanda kai da mutumin da bid'a ta shige shi ko ba da ka iya ita bid'a wani abu ne ke shiga ba riga bace balanta ka ce kai cire abu ne wanda yake sadaduwa ya shiga cikin aƙida in ya shiga cikin aƙida ko ba ilimi ne waɗannan duk malamai ne ai in ka taba su duk abin da suke na soshi za su kawo maka to amma a bisa fahimtar magabata shi matsalar duk waɗannan auma ke guje ma waɗannan 'yan ƙungiyoyi da suke ta ƙoƙarin sai an rabu sai an rabu inda a ce sun karanta waɗannan abubuwan sun fahimce su ko wallah duk waɗannan abubuwan ba za su yi shi abin da bai ta kara karya ba kawai sai zama abu ya zama na saɓani mai girma da zai haifar masu da al'umma bala'i da addinin ma baki ɗaya Allah shi kiyaye ashebaniya kasuwa na gaba su ne shebaniya karanta makalatul islamiyyin jiz'in farko shafi na 167 da tafsir shafi na 34 da almilar milal wa min jiz'in farko shafi na 132 ka samu magana a kansu. mala ce, wal firqatur rabi'a mina ath-tha'aliba kaso na hudu na waɗannan sa'alibawa su ne shaibaniya su ne shaibaniya hum atba'u shaiban bin salama al-khariji su ne mabiyan wani mai suna shaiban ɗan salama al-khariji alladhi kharaja fi ayyami abi muslim wanda ya bayyana a zamanin abu muslimin al harasani al-khurasani wa sahibu da'awat ila al-abbasiyyin shi wannan yana kira akan amara ma sarakunan abbasawa bayani wallazi aqama sarhu dawlatihim wa wa'ida arkanihim wa qad kana lahu firqatun min firqil khazmiyya tud'a bil ne, za zamu karanta wannan bayanin nashi sahibu daulatu banil abbas mala ya ce wannan mutumi shi ke rike da jagorancin daulan banil abbas a wancan lokacin wa ana aba muslimin ala a ada'ihi fi hurubihi kuma ya nemi taimaki ya samu taimako da aba muslimin akan fada da makiyan shi akan yaƙi-yaƙen da suka yi ko suka ce abin da ya faru kenan ya nemi sarki ya mara mai baya wasu malaman suka ce a'a shi sarkin ne ya nemi taimakon shebani ya mara mai baya wajen wancan bannan da ya je yi amma a zahiri sarkin ne ya agaza mai da sojoji ya rika yaƙan makiyan shi kun ga wannan shigantakan shi ne abin da 'yan siyasa suke yi wane da wane abokan adawanmu ne sai su ɗauko yara sai su ba su kuɗi da makamai da kayan shaye-shaye su masu maganinsu sanda su ga masu maganinsu kuma makamai na hannunsu to in har kuma abin da suka rika samu hannunsu ya zo ya tsaya to matsala zai taso ba ɗan kun gane wannan da kyau ku abin zai komo kansu ko kuma a gane wata ƙungiya ta addini ta da ƙarfi sai su mara mata baya su bata makamai ta abubuwa na rashin mutunci sai lokaci ya zo ya ƙure musu lokacin da kuma za su gane cewa wai ai ba kyauta ba ɗauki mataki nan da nan duk irin wannan kuskuren ne gashi ya faru a ce tuni sun san wannan tun suna ƙanana wasu kurakuran da 'yan siyasa da jami'an gwamnati da masu kudi suke za su yi ni? wa kana ma'azalika ya ƙolo bitashbihillahi subhanahu li khalqihi tare da bid'an shi na khawarijanci ya ƙara da cewa kuma Allah ya yi kama da mutane wa akfarahu sa'iru sa'aliba sauran shi ya khawarijawa sa'aliba duk sun kafarta shi ma ahadus sunna tare da ahadus sunna duk sun kafirta shi fi qaulihi bit tashbihi saboda yana bada fatawan Allah ya kama da mutane wa akbaratul khawarija kulliha dukkanin khawarijawa ma sun kafirta shi fi ma'awanatihi aba muslimin da ya nemi agajin sarki jama'a mun gane wannan da kyau ko agajin da ya nema wajen sarki ko to ya haɗu da matsala ko da nasu ne in suka ce ba su da kaza ba ko musamman waɗannan masu mulkin sai kai ka ware ka je ka zauna da su to ka lissafa abin da zai biyo baya jama'a kun gano wannan da kyau ko wallazina akfaruhu min ath ba yuqalu lahum ziyadiyya waɗanda suka kafirta shi daga cikin saaliba ana kiransa ziyadiyya ashabu ziyad bin abdurrahman wa shebaniya ya tsumuna anna sheban taba min zunubihi su wanda suke bin suka ce ai ya tuba lallai neman agajin masu mulki da yayi akan yaki makiyan shi wannan laifi ne amma ya tuba wa qalat az sai su ziyadiyya suka ce inna zunubahu kana minha mazalimul ibad ai wannan laifin nashi akwai cutar da bayi a ciki allah la tasqudu bitauba wanda ko ya tuba ba za a yafe mai ba wa innahu ana aba muslimin ala qitali ma'a ba? ya ma abu muslim ya taimake shi ya yaƙi maƙiyin shi daga cikin ba? kama a anahu ala qitalihi ma'a abani umayya kaman yanda ya nemi taimako akan aka yaƙi banu umayya jama'a mun gano wannan da kyau ko mana sun taimaka ma juna wajen yaƙe-yaƙen nasu ne da da haka cin da yi wancan laifin to sun ce ba maganan tuba fa ba maganin tuba haka zai haƙura kawai ya ƙararsa Allah ya kiyaye shi za sai kai laifi zai ka ce ai ka tuba sai zai ce ina ya zan kashe ka ina fata mun gano wannan da kyau sai ka ce ah, to ba Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabin ba wannan Allah kenan su kuma ba Allah bane ai duk yanda ka ɗauko abubuwa ku za su bato wani wajen sai sun kafarta kuma sai sun zubar da jininka zikirin rushaidiyya minhum to sai rushaidiyya walfirƙatul khamisa mina ta'aliba ƙungiyarsu na biyar daga cikin sa'aliba ya ƙalu ha rashidiyya ana kiransu rashidiyya nisbatun ila rajulin ismuhu rashid ana danganta zuwa ga wani mutum mai suna rashid ne wani faradu bi an kalo fi ma saƙa bil uyuni wal anhar jari nisful ushir sun kaɗaita da fatawan cewa duk abin da aka noma na rani ba ruwan sama ba aka ɗibi ruwa a rijiyoyi aka bashi aka yi mai ban ruwa ba shari'a ce za ba da nisful ushir ba a kasa wannan goma a ɗaya a raba biyu a ba da ɗaya bisa wannan rabin kun sa aka shari'a ta ce ku wa inna ma yajibul ushurul kamil fi ma sakkatu sama amma in kuma noman damina aka yi wanda ruwan sama ne ya shayar da shi to shi kuma za a ba da ɗaya bisa goma ne fa hasab ba haka ne tsarin yake ba wa hum ziyad bin abdurrahman sai ziyad ɗan abdurrahman ya saba ma wannan fa wajaba fi ma suƙiya bil bil'oyon, sai ce duk abin da aka yi mai ruwa aka mai ban ruwa noman rani wal anhar da wanda ƙoramai aka ja aka shayar da shi amfani ya samu aljari al'ushirul kamil za a ba da ɗaya bisa goma ne ba wani rabi fadaman taka ce rafin naka ne rijiyar naka ne kawai da aka yi kafa misali kawai shi kaga su bala'in da suka samu suka rabu akan me akan zakkan amfanin gona na noman rani abin da bai kai ya komo ba kan wannan fa sai ya raba ɗan bida da ɗan uwan shi zai ta yaƙe-yaƙe su raba al'umman annabi suna ta soke-soke gaba ɗaya su sa mutane su yi rauni kan wannan roban fiye watan jama'a mun gano wannan da kyau yanzu ka duwa gani kan zakka sun rabu ɗan bid'a ko gaba ɗaya bai da alheri ne shi yasa kuma ba a rabuwa da shi ya sa daga ran da ka bar shi ya sarara ko to za ka ga ɓannan da zai ma addini kuma in yi ma addini ɓanna bai da kunyin ya dawo ya ce ba a fahimce shi ba ne Allah shi kyauta zikirul mukramiya minhum sai kuma mukramiya kaga har yanzu ba wata ƙungiya da kaji daga cikin na bidiyo nan da suke da alaka da annaba fa, ko suke da alaka da wani sahabi duk babu wal firqatu sadisa min ath yuqalu lahum makramiyya atba'u abi makram mabiyan abu makram ne za'amu anna tarika sala kafirun su ya cewa duk wanda ya bar sallah kafiri ne Lali ajali tarki sala amma ba sun kafarta shi dan bai yi sallan ne. lakin li jahlihi billahi azza wa jalla sun kafarta shi dan bai san Allah bane kun tana su mun yi magana shigen irinsa a baya fa wanda suka ce duk wanda bai san Allah da sunayen shi da kaza kaza ba ya jahilci Allah ya zama kafiri amma su wannan sun kafarta wanda bai san Allah bane ta hanyar barin sallah wa za'amu anna kull anna dhi dhanbin sai suka ce duk wani wanda yake aikata wani zunubi jahilun billah wannan ya jahilci Allah wal jahilu billahi kufurun shi ko jahiltan Allah kafirci ne wa qalu aidan bil mawafati fil walayati wal ada'i suka ce dole ne duk wanda ya yadda zai bi wani shugaba to zai cika biyayya ɗari bisa ɗari da duk haƙƙin da aka ɗora mashi kana cewa ka saba ko kai ma wannan ka zama kafiri jininka ya halatta shi yasa in kana cikin tafiya da su sai ka gane abin da ake ba daidai bane ka ne maka janye jikinka to ka shirya abin da zai biyo baya to suwa ke da irin wannan aqidan su ne wannan mukarramiya to akwai kuma fa hawarijin da duk suka hada waɗannan aqidin gaba ɗaya nasu ne duka sun haɗo ɓanna nan ɓanna can ɓanna can ɓanna can sai ka rasa gane wai su wanne ne su dawaji ne su duka ne malai ce fahaza bayanu firar ta'aliba wa bayani a ƙawaliha wannan bayani dangane da rarrabuwan waɗancan ke kenan da kuma irin maganganun da suka faɗa. ba duka ba ne saboda akwai wasu wanda suka ɗan resanta amma ƙarfinsu bai kai na waɗannan ba saboda bayan da za a ɗan bida ya tafi lafiya lau billahi lazi ba zai tafi ba shi sa ƙur'ani ce ta sabuhun jami'a wa ƙulubuhun shatta kai ke ɗauka wai a tare suke a dunkule a mulmule suke Allah ce ba haka suke ba duk yadda kai ƙoƙarin kai tunanin wai haka suke wala ba haka suke ba ta sabuhun jami'an wa ƙulubuhun shatta zikirul ibadiyya wa firqiha za a bayyana maka ibadiyya da kuma ƙungiyoyin ibadiyyar Ku gano wannan da kyau ko Su wane ne ibadiyya kuma su ibadiyya sun karkasu karkasuwa gida nawa ne alal الإبادية bi القول Abdullahi عبد ibadi, su waɗannan ibadiyya sun haɗa kan. yarda da limanci da jagorancin abdullahi ɗan ibad ne kun gano wannan waftarakat fi ma ya firakan yajma'uha alqawlu bi anna kuffar hadihil umma amma dukkan kasuwan ibadiyyan da za mu zo mu ci to suna da matattaran da ke tare su guda suna cewa kafaran wannan al'umma ya anuna bi zalika mukhalifihim min hazil umma in suka ce kafire ba fa yahudawa ba ba kiristoci ba ba majusawa ba musulmin da ba su yadda da ra'ayinsu ba su suke nufi da kafirai ka daina bata ma kanka lokaci ba khawariji bai daukan ka kai musulmi ne dan ya zo ya kashe ka a waje a ta surutu ya ake kashe musulmi tsaye <laughs> dariya kai kafiri ne ya halatta a kashe ka saboda mai dan baka bar ra'ayin shi ba dan baka fahimci addini da irin fahimtar shi ba shine malai marmaze bayyana maka sune mukhalifihim min hazil umma to sun haɗu cewa bura'a'u mina shirki wal iman waɗanda suke sun barranta daga shirka da imani wa annahu laysu mu'minina sai ce waɗannan ba mumine ba ne wala mushiriki na ko ba mushirikai ba ne kun gano wannan maganar ba kun ce ku musulmi ne kuna sallah ba to ku ba yahudawa ba ne ku ba kiristoci ba ne ku ba Mojusawa ba ne kun yi mashirka bara'a to cin da ko ba ku bi su ba to kuma kun ma imani bara'a Haga wannan ƙidan ta so daidai da ƙidan suwa eh zila almanzilatun bayyana manzilatai to shine walakinnahum kuffarun amma duk da haka a hakura kawai a jefa sa ɗaya gidan suka ce kafirai ne wa ajazu shahadatihim amma da wani abu zai faru su zo su ba da shaida duk da sun ce masa kafirai za su karba wa harramu a hunfi sirri sai kuma suka hana kar a sake a je a yi musu kisan mummuke a sirrance a kashe su wasta hallo hafil alaniya amma in gaba da gaba ne to ya halatta a fito a buga wasa hahu manaki hatahum sannan suka ce aurensu da suka yi daidai ne wata hun minhum sannan kuma isu isu za su iya gadon junansu kun gano wannan sauran hawarijawa ba su yadda matanka matanka ba ce halal ne zai iya kwace matanka kawai tafi da ita ina fatan mun gano wannan da kyau amma waɗannan suka ce a'a matansu na aure matansu ne kuma in sun mutu ya halatta a je a raba gado a ba su haƙƙinsu amma sauran suka ce a'a ba su da wani alfarmar raban gado da za a ɗibo wani gado a ce za a ba su in sun mutu dukiya in gwamnati ta kwace in hawar jake ke jagorantanta to dukiya ba ta kwato kun gano wannan da kyau ku ƴaƴanka ba za su ci gadon ko taro a cikin kuɗinka ba wa za'amu annahum fi zalika muharibuna lillahi wa rasulihi kuma duk da wannan gadon da suke suke riya su ba suna yin aiki ne saboda kare addinin Allah aikin Allah suke yi la yudinuna dinal haqqi suka ce su waɗannan mutanen ba fa addinin Allah na gaskiya suke ba wa qalu ba ba'd amwalihim duna ba'd suka ce wani bangare na dukiyar musulmi ya halatta a ji a a ci amma ba duka ba An ji dan samu ba dan wawura a taɓa da shi a matsayin fai'i wallazi istahalluhu alkhailu was silah wanda suka halattar shine za a iya kwace dawakinsu? kuma za a iya kwace masa makamai fa zahabu wal fidda amma dukiya zinare da azurfa fa innahum yaruddunahuma ala ashabihima ba sa kwace za su maida masu da kudinsu wasu daga cikinsu ne suke tara mutane su masu kwace su fada kasuwanni su kwace su sa masu dukiya haraji su masu kwace su fada bankuna su kwace mutane kudi wasu su na yi waɗannan suka ce su ba su yarda da wannan ba indal ganima shi ma ko da an yaƙe su sai aka tara ganima to kuɗi sai a maida masu makamai da abin hawa za a tabi da su sun mabtar katil ibadiyya ana nan su ma ibadiyan sai suka rabu fi ma hum arba'u firaq ƙungiya hudu wahiya fahsiya wal Walyazidiya, wal wa ashabu ta'a la yuraddu Allah biha da kuma wasu waɗanda suke yin ayyuka na kirki la Laha biha za mu zo mu ji me suke nufi wal yazidiya minhun gullat su waɗannan yazidiya gullatun li qawlihim bi nasakh shari'atul islamiyya fi akhir zaman suna cewa ƙarshen zamani za a daina aiki da shari'ar musulunci kwata-kwata za ku zo za ka ji akwai asha'ira wanda suke da wannan aƙidar wasu nazkuruhun fi babi firaƙil gulatu malai ce za mu zo mu ambace su a babin ƙungiyoyin gulat almuntasibi na ilal islam ba da haza bayan an gama bayanin waɗannan ibadiya da karkasuwansu duka za a zo maganin gulatul khawarij kuma za ka ji waɗannan ku da ma muka ambata to wasa ne cikin khawarijawa za ka ji gulatu da gaske wa inna ma nadhkuru fi hadha bab al-bahsiyya malaci waɗanda za mu ambata anan fahasiya ne walharithiya wa ashabu ta'a la yaradullaha biha ina ba ta mun gano wannan da kyau ukun za a ambata ita ɗayan tana cikin gullatu sai mun je can za ku zo za ku je su na hafsiya ni me nake cewa eh aya hafsiya nake son cewa Allah ya samu hafsiya ne hafsiya za mu zo za mu je su da izinin Allah kowa zai gane inda aka sa mu gaba Allah ya tsare mana imanin mu fasbanaka Allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum